Kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar bisa ayoyin dokar sa mai lamba 45 zuwa 47 ya ƙayyade halayen da za a iya hukunta yaro kuma a cikin hukunci mafi kananta. Jami'ar shari'a Goje Maryama Gazibo ta ƙara muna haske. A dokance bai kamata ba a hukunta yaro da babba da sanda guda yaron da bai kai shekaru goma sha uku ba ya yi laihi ko ma wani irin laihi ne ba za a hukunta shi ba tun da bai cika shekaru goma sha uku ba. Abin da za ku yi idan yaro ya muku laihi shine ku shaida ma uwayen shi su kuma su shahe muku hawayenku a game da laifin da dan nasu ya yi muku. A game da laihin da ya shahi yaro har zuwa shekaru goma sha bakwai hukuncin da ake ma yaro na musamman ne saboda bai balaga ba har sai ya kai shekaru goma sha takwas ne zai iya karɓar laihin shi tamkar babba in yaro ya yi laifi mai tsanani shekarunsa na tsakanin sha uku zuwa sha bakwai in yaro mai shekaru goma sha bakwai yama yarinya yaɗe to za a hukunta shi bayan an yi bincike an gano cewar ya yi hakan ne da gangan lahiyar shi kalau in kuma binciken ya tabbatar da cewa bai da lahiya ko kuma yana da tabuwar hankali to babu wani hukuncin da za a mishi sai dai a miƙa shi hannun likitoci su kula da lahiyar shi in ko yana da cikakken hankali rashin kunya ce to za ya fuskanci kunci wanda ya yi daidai da laifin fyaɗen da ya yi in zaman yari ne na shekaru talatin za ya yi shekaru goma sha biyar kawai a kowace mashara'anta da ma'aikatar 'yan sanda ta ƙasar niger akwai kotun yara ma'aikata ce da ke kula da laifuffukan da yara suka yi saboda hukuncin da za a ma yaro ya bambanta da na manya haka zalika a cikin kowace mashara'anta akwai alkalin yara wanda ke kula da dukkan yaran da suka yi laifi wanda kuma ba su kai shekaru goma sha uku ba shine ke tura su gidajen horo saboda bai kamata ba su je gidan yari tun da dai shekarunsu ba su kai sha uku ba. Ni doka ta tanada bisa ga kamu da hukuncin zaman kaso na yara ƙanana. Yaro na da 'yanci ya samu kulawa ta musamman daga hannun 'yan sanda ko da ya yi laihi bai kamata ba a musguna mishi kada a kulle shi. In ya iso kotu yana da alkali na musamman wanda ya san yadda ya kamata a hukunta shi ganin cewa yaro ne. In laifin ya kai a kulle shi to kada a hada shi da manya akwai wuri na musamman da aka keɓe saboda yara kuma ya kamata a gaggauta yi mai shari'a ko da laihin nashi da na babban sun zo ɗaya.